لمني ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ يا يند أمرنا من هلكر دسو يزو sai muka kubutar da annabi Hudu da waɗanda suka yi imani da jin kanmu da ya same su, muka kubutar da su daga azaba mai tsanani, wanda muka azabtar da mutanensa kafin.